mahajjata da dama na zaune a tantunan su amuna bayan kammala jifar shedan sai wannan labari na take mutane kimanin 310 da suka rasa rayukansu ya zo inda wasu da dama suka samu raunuka sakamakon tattake juna da aka yi wannan dai bai rasa nasaba da cikowa da aka samu kan hanyar shiga gadoji kusan hudu na jifar shedan din da ake farawa bayan babban rukunin aikin hajji wato hawa arfa zuwa yanzu dai ba a kai ga samun labarun alhazan waɗanne ƙasashe ne lamarin ya shafa ba don hanyoyin dushe zuwa gadar kan haɗa kowa da kowa lamarin da ya auku ne a wasu hanyoyi can kusa da tantunan masu hannu da shuni da akan tare hanya da wasu alazan kan yi kokarin samun mafita ko mashiga mai sauki bana dai hukumar alhazan najeriya bata zaunar da jami'anta waɗannan tantuna masu tsadar gaske ba usman shamaki na hukumar alazan na ganin hakan ya yi daidai shekarun baya da suka wuce shekaru goma ko sha biyar da suka wuce ai ba taɓa raba ma'aikatan hukumar alazai tare da alazai ba ana zama tare da su a fahimci abubuwan da suke ciki mun gode wa allah mun gode ma hukumar alhazai na yanzu da ya dawo da mu a cikin alhazai tuni ana cewa ya kamata hukumar alhazai ta yi magana da hukumar saudi arabia akan cooling system wato air condition na'urorin sanyi domin sun fara lura akan cewa su ba samu wannan sanyi ba to shine alhazan tuntuni suke ciki masha muke ai da gani kamar ka ji jiki saboda baka saba irin wannan ah, shiga cikin alhazai cikin zafin nan a ni na saba kawai daga baya aka fidda mu daga cikin alazai aka mai da mu cikin daula amma duk da haka ba zai ba zai sa akan cewa ban saba ba na saba ai abinda ma yasa alhazai suka fita daga cikin daula muka koma baya baya domin hukuma alhazai ba su zama tare da su an yanzu kuma tunda hukumar alhazai tana tare da alhazanta hukumar saudi za ta ba ta lura sosai gabanin samun gamsasshen labari likita alhazan najeriya dr ibrahim kana ya bayyana lafiyar alhazan najeriya gabanin hawa arfa a jiya laraba fi sabilillah babu wata matsala da muka samu bana alhamdulillah kuma alhazai suna nan suna aikin haji suna murna suna murmushi suna kuma roƙon allah allah ya mai damu gida lafiya kamar mutane nawa allah ya karba a sanadiyar rashin lafiya din a yanzu dai mutum ashirin da biyu har da mutum guda da ya rasu jiya a mana wanda kuma wayancin wanda hatsarin wancan na'urar gini ta rutsa yanzu aka game da guda shida nan su suka tashi biyu. kun za a iya cewa bana an yi zafi ainihin shin kun lura da cewa alhazan nan sun ɗauki irin shawarwarin da kuka ba su eh, daidai gwargwado haka ne saboda kasan bayar da aka yi dole mai ta bita akan su lura da yadda famfunan ruwa suke bisa hanya na zaga wasu daga tantuna a lazan nahiyar afirka inda daga mutane na tambayar halin da yan uwa ke ciki inda wasu ko ke buga waya gida don kwantarwa jama'a hankali sunana aliyu muhammad wato dai yau watakila ba don kwanan na gaba ba sai dai a fara cewa allah ji kanka kina eh wallahi tallahi hakika da zai faru haka amma da yake allah ba a zalimi ba ne ni ban je da niyan eh, munafunci ba kuma wanda na so in kwasa su ma Allah ne yi koyi kwanan su ne kare saboda tare muka faɗi ni kaɗai ne na sira daga cikin kuma za ka iya cewa watakila ma yawanci 'yan afirka ne bakaki wannan abu ya rutsa da su eh to 'yan afirka ne saboda tun da najeriya yana ciki dukan dai mun taho ga afirka ga asian dukan mu ne muka haɗu a gurin kuma hanya ta yi mana kaɗan to amma dai najeriya suna da yawa waɗanda ka tabbatar ka gaggawa ke su mutu eh suna nan hakika suna nan a ciki a gaba na ma wanda suka suka mutu wajen guda hudu aka bada eh. ɗaya daga cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya a hadarin take juna a dabda gadar jifar shedan ke magana a tanti na 221 a muna hukumar alazan najeriya dai na taro don kididdige adadin yawan 'yan najeriya da suka rasu a hadarin da bayanai ke nuna suna da dama ciki har da fitattun mutane daidai tantunan 'yan gata ne wannan lamarin ya auku da abu na in ka sarkin kano sunusi lami da sunusi da 'yan tawagarsa a matsayin jagorar al'ummar musulmi a ajin bana da ya dauki nauyi daga aljihunsa hukumar alazan najeriya ta ƙaura zuwa can tantunan alazan nan kimanin kilomita bakwai daga wajen jifar usman shamaki na hukumar alazan ya ce mataki ne mai kyau shekarun baya da suka wuce shekaru goma ko sha biyar da suka wuce ai ba taba raba ma'aikatan hukumar alhazai tare da alhazai ba ana zama tare da su a fahimci abubuwan da suke ciki mun gode wa allah mun gode ma hukumar alhazai na yanzu da ya dawo da mu a cikin alhazai tuni ana cewa ya kamata hukumar alhazai ta yi magana da hukumar saudi arabia a kan cooling system abinda ma ya sa alhazai suka fita daga cikin daula muka koma baya baya domin hukuma alhazai ba su zama tare da su an yanzu kuma tun da hukumar alhazai tana tare da alhazanta hukumar saudi za ta bata lura sosai labarai dai da wani faifan bidiyo daga jami'an kiwon lafiya na nuna gawaki a kwance kimanin tsawon kilomita daya da adadin mutuwar da aka yi ta kai mutum dubu daya ana fargabar wani farfesa da wata shahararriyar 'yar jarida daga najeriya na daga marigayen labarai dai za su ci gaba da bayyana sunaye da adadin waɗanda suka rasu musamman ma da suka hada da 'yan nafiyar afirka da kuma fararen fata nasiru da maili kayan murar amurka daga tantunan na da